رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين منامكو سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na مرحبا marhaban lalai ساكي sake sada أزكم ku a cikin wannan من a darasin da ya da Eh, taimakawa masu azumi to sai lokacin ya muna halin nasa eh, babu shakka magabata a cikin wannan wata mai alfarma su yana ƙoƙari bayan azumi da yake yana ƙoƙari wajen ibadan ciyarsuwa ibadan taimakawa bayan allah saboda haka muna kira da babban murya ga 'yan uwa musulmi kowa ya yi ƙoƙari gwargwadon halinsa ya rinka taimaka ma bayan allah a cikin watan azumi mai alfarma da duk abin da ya sawaƙa abinci abin sha ko tufafi da makamancin wannan domin akwai marayu akwai talaka ga mata zaurawa ɗanda suna da bukata saboda haka a yi ƙoƙari wajen wannan ibada na ciyarsuwa. domin mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadan babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ciyesu wato ciyesu wanda annabi ke ya taimakawa bayan allah ce yadda yake saurin miƙawa wato kace fiye da yadda iska wanda aka aiko ta mai tawo a guje to annabi sallallahu alaihi wasallam miƙa nake yi wannan iska yan uwa wannan ibada ibada ce mai muhimmanci wanda talakawa suke da bukata wani abin da zai buɗe baki da shi wani abin da zai sahudu da shi suna da bukatan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadaitar da musulmi dangane da <clears throat> abinda za su ciyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ladan da za a ba mutum idan ya ciyar da mai azumi za a ba shi kwatankwacin ladan mai azumi wannan suwa ne domin muhimmantu alal misali a ce yau ka yi azumi idan ladanka an baka ɗari biyar alal misali lada azumin ka misali ne babu wanda ya san yiƙanin gwargwadon lada azumi ko yawan sai allah maɗaukin sarki to idan ka ciyar da mai azumi bayan naka lada na azumi to ka ciyar da mai azumi da abin da zai buɗe baki da shi to za a baka kutankucin ladan da azumi ladan azumin sa ɗari biyar ɗin nan sai aka allin maka to wannan misali ne yan uwa a ƙasashen musulmi a wurare da dama za ka ga wasu tsarin da suke yi abinci ne ake shiryawa a zo da shi masallaci a shirya leda a zuba kai duk kowa da kowa ya zo ya ci kamar yadda ake a maka madina da sauran wasu wurare da kasashen duniya mabukaci baƙo ya ta wucewa bai da abin da zai ji hanga ya samu wurin abin nan to babu laifi kuma mu yi koyi da wannan shirya abinci a kai masallaci domin wanda bai da ya samu abin da zai buɗe baki da shi ko kuma taimakawa bayan allah a cikin gidaje mata da sauransu taimaka musu shinkafa suga da sauran abubuwan more rayuwa duk wannan <clears throat> yana daga cikin eh, ibadojin da ake bukata ibadojin da ake son a aiwatar da su a cikin watan ramadan hadisi ya zo daga umar bin al-khattab ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su game da yin sadaka taimaka ma addinin allah to sai aka yi dace da yana da wasu dukiya ga wannan lokaci sai ya je ya raba dukiyan biyu ya kawo rabi ya ce yau kan sai na tsere ma abubakar siddiq allahu akbar ashe kun ga a annabi sallallahu alaihi wasallam gasa suke yi gasa suke yi wajen ayyuka na alheri amma yau mu mu waye gari gasanmu wajen gina benaye wajen gina manya-manyan gidaje idan wane ya hawa ɗaya ni sai na hawa biyu ko kuma sai na wanda ya hina shi a'a su magabata gasa suke wajen ayyuka na alheri gasa suke yi saboda haka ibadar ciyarsuwa aiki ne mai muhimmanci umar bin khattab da ya kawo rabin dukiyansa ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye shi me ka bai wa iyalinka sai ya ce da shi ya bar masu rabinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya sanya maka albarka cikin abin da ka bari to da abubakar siddiq zai taho mi ya zo da shi ya ɗauko dukiyar ne gaba ɗaya ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka sai abubakar siddiq ya ce na bar masu allah da manzonsa allahu akbar allahu akbar daga wannan rana umar ya ce wallahi ban taɓa yin tsere da kai domin ba na iyawa ga karfin imanin ba ɗaya ba ne ashe ya kamata 'yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari wannan wata lokaci ne dama ne lokaci ne da ake lillan kalada akwai abdullahi bin mubarak wanda malami ne malamin alkur'ani malamin hadisi malamin fikin malamin tafsiri cikin kowane fanni abdullahi bin mubarak yana da eh, gudunmawar da ya bayar a cikinsa to kuma ɗan kasuwa ne abdullahi bin mubarak ya kasance idan zai je aikin hajji to da shi da tawaga yake ɗauka na gari mutanen garinsu kowa ya kawo eh, guzurinsa sai ya haɗa su ya aje su to shi zai rinka ciyar da su har su zo madina je makka ya aikin hajji su koma gida sannan ya baiwa kowa a ɗauko burga mai a baiwa kowa kuɗin shi ya ciyar da su shi ya ɗauki wannan nauyi abdullahi ibn mubarak wata rana ya je yana cikin tafiya zuwa aikin hajji sai ya kai ga wani ƙauye sai ga wata yariya ta hito da gida ta zo ga bola akwai wata matattar kaza sai ga yariyar na ta ɗauka ta yi cikin gida da sai ya kira ta ya tambaye ta baki san cewa wannan Mose ba ne haramun ne ba a su ce karbi da ni baka san halin da muke ciki ba ai an kashe mahaifina ni da mahaifiyata ba mu da abin da za mu ci saboda ka sai abin da muka samu akan bola din nan guntun biredi ko waina da kuma sauran wasu abubuwa saura abinci da kuma wannan motsai sai mu gyara mu ci saboda haka kai a wajenka ne yake motsai mu wajen ba motsai ba ne sai abdullahi ibn mubarak ya kirawo yaransa kula masa da dukiya sai ya ɗibi ya karbi dukiya abinda zai ishe shi zai mai da shi gida yana kan jaki to dukiyan nan gabaɗin jakin sai ya ɗauki dukiyan gaba ɗaya ya baiwa wannan yare ce gashi ki ta yi da kai mahaifiyarki to wannan abu da abdullahi bin mubarak ya yi sai malamai sukan ce a nan ya auna ladan wanga aiki da zai je aikin hajji wanga aiki da zai je aikin hajji ne na nafila ya yawaita a aikin hajji to kuma ciyar da wannan bayan allah wajibi ne ga halin da suke ciki ba su da abinci ba su da mai taimaka masu sai ga wannan ibada aikin hajjin nan da zai yi nafila ne aiki ne wanda ladansa zai tsaya gare shi ɗai amma taimakawa bayan allah ɗin nan marayu ɗin nan taimaka masu sai ga ya fi lada don haka malamai suke ce al'ibadatu muta'addiya wato ibada wanda ladansa yake ƙetare wanda ya aikata shi kan kai ga wasu saɓanin al'ibada ƙasira wanda ibada wanda ladansa zai tsaya ne a kanka alal misali sallah yi sallah kai kaɗai ka samu wannan lada amma idan ka ciyar da wani amfanin nan ba zai tsaya gare shi ɗaya ba ka karanta shi ka ci da shi da saboda haka wannan misali ne a nan ne nake ƙara jan hankalin 'yan uwa musulmi mu diba abinda wannan bawa ya yi wannan yana ga cikin tabi'in ko atba'u tabi'in shi abdullahi ibn mubarak diba gudun wanda ya basuwa dukiyarsa ɗauka taimakawa bayan allah marayu ga marayu ga uwarsu ba su da mai tallafa masu motsa suke ci ashe ya kamata masu hannu da shuni su yawaita taimakawa bayan allah musamman ma a cikin wannan wata wannan wata mai alfarma domin su samu gafaran ubangiji alherin da ke ciki ciyar da bayan allah allah ya sada su da wannan alheri allah zai lillinka masu dukiyarsu na'am dan uwa musulmi kada ka ce an yawaita kwadaitar da mu game da taimakawa amma ni ban da abin da zan taimaka da shi kai ma kana da abin da za ka taimaka da shi koda da ruwa ne dabino ne kwaya ɗaya ko rabin dabino kowa gwargwado abin da yake da shi idan babu komai to ai akwai abin da za ka yi madadin wandan sadaka insha Allah a darasi na gaba za mu yi bayani saboda haka za mu dasa aya nan wasu alaikum wa